malam dan Allah malam sani hmm. rabanka da arewa tunda mutanen nan suka anshi mulkin kasar nan <laughs> Allah sarki kasan dama na bar arewa ne saboda azabtar da mu da mutanen nan suke yi ga yunwa ga talauci kwata kwata babu tsaro mutum da gidansa amma baka da yanci kullum kana tsoro dan noman nan ma da muke yi abu na nema ya gagare mu saboda tsoron kada a ɗauke mu ko a kashe mu gashi ana shiga ƙauyukanmu ana mana yankan rago da fitowar alhaji atiku abubakar wazirin adamawa yasa na dawo gida arewa domin na fara shige-shigen zaɓe dan lokaci ya yi da 'yan Najeriya za mu samu 'yanci kowa ya kwanta ya bacci har da shari domin Alhaji Atiku Abubakar mutum ne mai tausayi da san talakawa yana son al'umma kuma yana son kowa ya samu 'yanci mutum ne mai son ci gaban al'umma wannan gaskiya ne ai babu wanda bai san halin Alhaji Atiku Abubakar ba to kai da ka je ka tare a kudu sai na ga 'yan kudin su ma ai ba san 'yan arewan suke ba su suke yi a <laughs> yanzu mu 'yan arewa da 'yan kudu zaman lafiya muke yi musamman ma 'yan jihar delta baka da labarin dr ifayo okowa ai shine mutumin da ya haɗa kan 'yan kudu da 'yan arewa mazauna jihar delta ya sama ma 'yan arewa 'yanci ya mai da mu tsintsiya ɗaya maɗorinki ɗaya ya sama ma 'yan arewa mazauna asaba delta abin yi ya sama musu sana'o'i ya ba su jari Ni na a jihar Delta albarkacinsa nake ci domin kuwa kasuwar ɗanyen kaya da Okowo ya gina wanda ake kai ɗanyen kaya daga nan arewa zuwa can. A nan nake kasuwanci. Kuma ni da ka ganni na yi aure, na aure Ibo. Kuma matata tana ɗaya daga cikin mutanen da Okowa ya ba su jari, ita ma yanzu haka ta dogara da kanta. Gaskiya wannan ya dace da ya zama shugaba. Albashirinka. Goro. ai dacewarsa ne ya sa alhaji atiku abubakar ya ɗauko sa a matsayin mataimakin shugaban ƙasa a shekara 2023 domin amana sai ɗan amana a alhamdulillah lallai ƙasa ta najeriya sai san barka lokaci ya yi da za mu samu yanci alhaji atiku abubakar wazirin adamawa shi ya dace da shugabantan mu najeriya haka shi ma dr okuwa ya dace da zama mataimakin shugaban ƙasa